To a shirinmu na nishaɗi bakoncin wa muka samu yau. Ah, suna na Halisa Muhammad. Halisa Muhammad. Mm. To ai Halisa kawai kika ce mana biki mana daga masana'anta kaza ko kaza ba. <laughs> Kawai kin faɗi suna kin yi shiru. Suna na Halisa Muhammad daga masana'antar Kannywood. Eh. Tsohuwar jarumar fim shekara 20 baya. Yanzu kuma fa? Yanzu ba da ko bai. ina dai cikin kungiyoyi da kuma abubuwan da suka shafi da harkar fim da za mu taimaka musu na ko shawara ko wani bangare na wani abu dai da ya shafi harkar fim din muna nan dai a cikin masana'antar kace ba kya koyi <laughs> eh to alhamdulillah kin ga kina komai kenan tunda har yanzu kina cikin masana'antar eh alhamdulillah muna nan a ciki to an gajiya an ga yau ana ganin yau mm. yaya fim da da yanzu fim da da yanzu bambancin bambancin da yawa daga kayayyakin aikin zuwa mutanen da suke aikin zuwa artist din zuwa komai ya canja eh. shekara 20 daga yanzu zuwa wannan shekara canjin cigaba ne ko canjin ba na akasin haka akwai canjin cigaba mhm. akwai kuma na akasin haka to wane ne cigaban wane ne akasin haka cigaba shine an samu sababbin kyamarori eh. an samu sababbin yanda yanayin aiki yake editing din film din ba haka yake ba an samu sababbin cinemas din da za a nuna film din eh. akasin kuma tsarin shine har yanzu ba a da tsari da ya kamata uh, a ce mutanen suna ciki to amma alhamdulillah yanzu gwamnati ta shigo harkar tsarin ya biyo kuma Allah da za a cimma abin da ake bukata. To tsaya kafin gwamnati da shigo tsarin da masana'antar fim take kai ba akan turba take ba? Eh gaskiya. Tunda waje ne a bude mm-hmm. Kofa ce ka shiga lokacin da kake so ka fita. Sai gwamnati ta zo ta ce a yi mata kofa. A yi mata kofar shiga, a yi mata kofar fita. to kin ga an samu ci gaba to da da babu kofar shiga da ta fita ku da kuka yayi a lokacin da kuka yi akwai kofa eh alhamdulillah lokacin akwai kofa tunda a gidan iyayenka suke sai ka je an je iyayenka an kai musu takarda da izinin iyayenka zaka je kai fim kuma gidanku zaka dawo ka kwana hmm. kin ga akwai kofa to eh, tun da ku a wancan lokaci kun ga haka da kuka ga abin ya taɓarɓare wani yunkuri kuka yi kafin gwamnati ta shigo eh to gaskiya yunkurin sun yi yunkuri suna kokari kungiyoyi kungiyoyi sai an yi kungiyoyi ana yunkurin a har hada to kin san ba kamar ba a ce gwamnati ba idan aka ce gwamnati an gama magana kungiyoyi kin ga za su yi abubuwan su ne ba za su ga karfin abun ba amma aka ce gwamnati ta ja layi akan abu idan kai kuskure ka san inda za ka kwada <laughs> idan kuma kai daidai ka san cewa gwamnati ta san da zaman ka kai wani ne to kin ga an samu ci gaba to kin ce a yanzu babu akwai matsaloli a ba kofa shiga bare na fita mm. ke a kungiyar da kika fito wani irin ayyuka za ku yi na inganta masana'antar kaniwo yanzu a kungiya ba kungiya ba ce yanzu mm. gwamnati ce ma ta ɗauki nauyin tantance fim fim eh. da masu rubutu da masu kyamara da masu actin din gaba ɗayansu da duk wani abin da ya shafi shi fim industry din gaba ɗaya kaniwood din gwamnati gaba ɗaya ta tallafe ta ta ce za ta yi mata kofar shiga za a yi mata kofar fita za ka zo ka yi rijista a san kai waye daga ina kake waye guardian ɗinka to irin wa'inan abubuwan yanzu kenan kamar ban fahimce ki ba kamar an sa ku a cikin wani kwamiti kenan na tantance waɗannan abubuwa yawwa to muna cikin kwamitin tantancewa wannan kwamiti misali kamar shekara nawa ko wata nawa zai yi kwamiti wata ɗaya zai yi kacal kacal hmm, sati hudu za ku yi bincike za a yi bincike wanda duk allah ya bashi iko ya zo ya shiga hmm. to sai kuma lokacin da gwamnati ta ƙara rufewa aiki an ce gwamnati eh. to banda wannan kwamiti din ba a cikin wata kungiya na ganin an gyara masana'antar kaniwu da an dawo da martabarta gaskiya ba na cikin kowace kungiya to ke eh, kun fara wannan kwamiti ko mm. wani irin hanyoyi kike tunanin idan gwamnati ta bi za a kai gaganci to alhamdulillah hanyoyin da ta bi yanzu farko za a kai gaci idan mutane sun ba da haɗin kai matsalar mutane su bada haɗin kai an bada haɗin kai to dole alhamdulillah mutane sun bada haɗin kai ana ta fitowa idan aka riga aka yi kuma aka bada kamar wata shida kafin a buɗe to mutane sun san cewa abin zai zama mai mahimmanci zai zama mai mahimmanci lalle sun gane cewa ashe din nan idan ka zo eh, za ka yi abu ana cewa ina ID card ɗinka waye kai daga ina kake to kin ga wani wanda bai ji ba zai gani ko kuma in wani ya gani a gabansa aka yi to nan gaba shi ma zai ce ai ana buɗe mu ne farko to ni dai budi na a wajen gwamnati shine idan aka ce an ɗauki abin nan kamar an ɗauka wata shida an rufe an huta sai kuma wata shida a buɗe a ci gaba a kuma yin kamar haka to wanda duk suka ga abin da ya faru a wancan abin da ya faru to su ma su ɗauki haramacewa su je su ƙara yi. Baraka Bashir dandalin VOA.